Harajin da ake kira tati wanne a shekarar 2017 gwamnatin ta Nijar ta yanke shawarar sassautar da shi daga tamma 88 na sefa zuwa tamma 50 a kowane minti guda na kiran da ya shigo daga ƙetare wani mataki ne da ainihin sa ke hangen baiwa kamfanonin salula hanyar samun kuɗaɗen shigar da za su taimaka su sayi kayan aiki domin inganta wannan fanni sai dai watanni sha biyu bayan haka gwamnatin ta Nijar ta ce da sake. Da majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye Bukar Sani Zilli ya yaba da wannan mataki. Sun zo wajen gwamnati sun ce to za mu rubuta samari 'yan kasar Nijar haka da haka za mu ba su aiki za mu gina kaza to kaga dole sai muka yarda. amma mun gane da kan cewa kwantar da mu ne suka yi kenan dole a tsaya a yi lissafi ta hakin ƙasa a fudda mu ta shi wannan ba lahani dama dai ƙungiyoyin hararen hula na kawancen kadar da concertation et d'action sun sha ganar da gwamnatin Nijar da rashin dacewar wannan mataki tun fil azal har ma suka sha zanga-zanga a kai sai dai kiran su bai samu karbuwa ba a wancan lokaci abinda nuhu muhammadu arzika na mpcr ya ce an wayi gari gwamnati da kanshi ya ga magana da mun kawadin na haka take ya komo ya yi amai ya lashe amma ba a kwatanta mana ba matakan da za a ɗauka don a hukunta wanda jiya suka hudar da mutane suka ɓadda mutane suka kibin abin da aka haɗi, har yau ƙasa ta yi hasara kuɗi wajen kusan sun miliyar miliyar saba'in miliyan saba'in ba ƙananan kuɗi ba ne kuma yau suna an kai hasara cikin wannan matakan da an ka ɗauka a bara. Mutane kusan miliyan takwas daga cikin miliyan ishirin na yawan al'ummar Nijar ne yake amfani da wayar tafi da gidanka waɗanda alamu ke nunin hukumomi sun yi biris da halin da suke ciki a can baya in ji kakakin marasa rinjaye a majalisa isu isaka. In ka ga mutum yana kusan ka sai a ce bai nan a ce sililan shi ya kashe shi ya lice shi. investissement da sun kace za su yi ba su yi ba bara mun yi magana mun ce ku yi wannan kuskure sun yi amma yanzu mun ji daji minister na finance ya zo yake ce za su komo bisa wannan matakai nan. A sakamakon rashin ingancin layin waya hukumar saka ido akan ayyukan kamfanonin salula ARTP ta caji waɗannan kamfanoni miliyan kusan dubu hudu na sefa a shekarar bakwai a matsayin tara a sanadiyar koke-koken masu amfani da wayar salula a nan Nijar. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger.